tana fitowa daga barandar don ta nufi kofa ina za ki je sai da ta share hawayenta tana ta kirmar sanyin da har lokacin ake yin sa ga kuma wani ruwan da ya soma dukanta za a zuwa ɗauke ni yanzu kar ya fito yin maka sanadin aikinka kai kawai baba mai gadi ya iya jinjinawa cikin tausaya mata shi ya buɗe mahindu kofar ta fita daga gidan jikin bango ta samu ta rakaɓe ruwan na ci gaba da dukanta tana jin baba mai gadi bai rufe gidan ba har lokacin da alama yana tsaye bakin kofa hankalin shi sam ya ki kwanciya duk da ta ce mishi za a zo ɗaukar ta ɗin ba za ta ce ga lokacin da ta ɗauka tsaye a wajen ba amma tabbas ba ta da lafiya rashin lafiyar da ba ta da alaka da hamza zazzabi ne mai zafi ya mata rumfa har cikin idanuwanta take jin shi wanda take budewa tana rufewa ga ɗan cikinta da yake ta motsi kamar yana son fitowa wannan karan har bayanta sai da ta ji ya amsa ta ko dafa cikin tana kiran ya rabbi wace irin azaba na ziyartar kwanyarta kafin hasken mota ya dirka kota ɗaga idanuwa ta yi tana jin sabon kuka ya kwace mata da ta ga motar baba ce yana yin fakin ko kashe motar bebe ya fito daga ciki yana sauke idanuwan shi kan hindu da take ta takurewa idan iska ta kaɗa tana hango shi sai ta fara takowa yana ganin yadda ba ta da takalmi ga ta rungume da tsohon ciki wani abu ba bai je yana karyewa a cikin zuciyar shi ga ɗacin da ya mishi tsaya makoshi ya ma kasa takawa ya sa inda hindun take ya yi tsaye ne kamar an dasa shi a wahalce ta karasa wajen shi tana wani irin kuka kamar za ta shiɗi Babana. ta faɗi muryar tana sarkewa hannu ba bai mika ya kama na hindu da baya tallafe da cikinta yana jin sanyin da ya ɗauka kamar kankara shi kansa wanda bai fi minti biyu da shiga ruwan ba ya yi sharkaf leda da ke hannunta ne yake bi da kallo ham hamza ya bani ta faɗi da ƙyar karɓar leda babe ya saka cikin aljihun jallabiyar shi yana taimaka ma hindu da take jin bayanta kamar zai rabe gida biyu numfashi ma wahalci take jan shi tana kuma fitarwa baba ji yake tamkar zai kama da wuta saboda bacin rai mota ya buɗe yana taimaka ma hindu ta shiga daidai lokacin da wata motar ta tunkaro wajen tsaye bayan ya mayar da kofar ya rufe musin ne da uzaifa suka fito suna karasuwa inda baban yake ina hindu uzaifa ya bukata don in ba ganin ta yi ba hankalin shi ba zai kwanta ba murfin motar baba ya buɗe mishi ya ganta zaune ta jige sharkaf numfashi huzaifa ya sauke cike da nutsuwar da ta saukar mishi idan dai na isa da ku ba na so kayanta su kwana a gidan mara mutuncin nan baba ya faɗa yana saka uzaifa kallon shi cike da tashin hankali baba ka yi haƙuri don allah ka isa wallahi har ka yi yawa ma amma yanzu dare ne gashi ana ruwa ba lallai a samu motar da za su fito ba huzaifa ya karasa maganar da sigar lallashi yana ajiyewa muhsin ya ɗora da faɗin ka yi haƙuri baba gobe tun da sassafe za mu zo kaga yanzu ya kamata mu je gida ta sake kayan nan karar zazzaɓi ya kamata kai ba bai jinjina wani biya ya tokare mishi makoshi bai bawa hamza auren yar ya gaji da ita ba duk da burin kowane iyaye shine su ga yaransa gidajen mazajensu amma idan babu kwanciyar hankali da nutsuwa. gara ya dinga ganin yashi a cikin gida kullum zai fi mishi wannan bakin ciki da kyar ya iya buɗe motar ya shiga don shi ma duk ya jiƙe sai da ya zauna tukun ya kalli su zai ku wuce gida kawai gobe idan an samu motar da za ta kwashe kayan ku kira ni wannan karan su duka jinjina masa kai su kai suna tsaye har sai da suka ga ya ɓace musu kana suka koma gida huzaifa sai ya fara saukin hussein tukunna shi ma ya wuce na shi gidan. wani irin sanyi take ji yana ratsa ta har cikin kwakwalwarta yana hana mata wani tunani da ya wuce na san rufa ta da katon bargo ko za ta ji ɗumi da suka karasa gida ma baba ne buɗe mata bayan motar amma ta yi galabaita da ta sauko kafafuwanta wajen motar sai ta kasa raba jikinta da kujerar hindu baba ya kira ganin yadda take fitar da numfashi a wahalci yana ɗorawa da ko mu wuce asibiti kai hindu ta girgiza mishi kwanciya kawai take so ta ji ta yi ba za ta iya zaman motar ba har su sake na fara asibiti da ƙyar hannunta ɗaya dafa da cikin ta ɗayan kuma ta rike ƙofar motar ta raba jikinta da kujerar tana miƙewa tsaye haɗe da rintsa idanuwanta kafin ta sake buɗe su cike da gajiyar da take ji baba baba na tsaye ne yana kallonta zuciyarsa cike da tausayin ‘yar tashi a gefe ɗaya kuma fal da ɓacin rai ita ta fara yin gaba tana ƙarasa wajen ƙofar ta sa hannu ta murza tana turawa ta saka ƙafafuwanta cikin falon tana ƙarasa kan kujera ta zauna baba kuma ya wuce cikin ɗaki inda ya bar mama babacci take batun fitar shi tana kwance ne tana tunane tunani. ta kunna fitilar wayarta tunda babu wuta don ana ruwa har lokacin tana jin sallama shi ta miƙe tana faɗin kun dawo ina hindun hanyar waje babu ya nuna mata babu shiri ta sako da kafafuwanta tana ɗaukar wayarta ta wuce falon ya rufa mata baya kallo ɗaya ce wa hindu ta ga yadda take a galabaice tana ƙarasawa taɓa fuskarta ta yi zuwa wuyanta tana jin yadda zazzaɓi ya rufe ta rub alaji da asibiti aka wuce da ita ka ji zazzabin da yake jikinta mama ta faɗi kafin ya amsa tana ɗorawa da tashi mu je ki cire wannan jikakkun kayan sai da hindu ta sa bayan hannunta tana goge hawayen da ta ji ya zubo mata kana ta kama hannun mama da ta riko kafaɗarta don taimaka mata sannan ta miƙe ɗakin mama ɗin suka nufa tana ba ta kayanta don ta sake a wajen don wata kunyar mamace karshen ƙarshen abin da take ji sake kama hannun mamatai suka fito daga ɗakin zuwa ɗakin baƙi da yake gyara tsaf har sauri hindu take karawa don so kawai take yi ta je ta kwance har wata nan nauyi rajiyar zuciya ta sauke da ta kwanta mama ta warware katon bargon da yake ɗakin tana rufa mata gefen gadon ta zauna tana kallon baba da ya biyo su ya kasa samun nutsuwa sai ta ce ka je ka sake kayan jikinka kai ma ka kwanta zan zauna da ita zuwa safe in allah ya kai mu ɗan jim ya kamar zai musa tukunna sai jinjina kai yana wucewa ya fita daga ɗakin duk da shine karshen abin da yake so ya yi ya fi so ya samu waje ya zauna sai ya ga hindu ta warware tukunna da tunanin ko da hamza ne namijin da ya rage a duniya hindu ta gama aurensa wannan yana nufin har abada baba ya sake kaya shi da an samu mota ma cikin daren nan za a kwashe kayan tun da shi ba shi da mutunci mamako da ta ga ya fita jikin hindu ta sake tabawa ta ji shi da zazzabi har lokacin tana kallon duk da idanuwan hindu din a rufe suke hawaye ne kawai yake zuban mata yana sauka a gefen karen hancinta zuwa kan filo din da take kwance ki yi haƙuri ki daina kukan nan hindu kin ga ba ke kaɗai bace kar ki ja ma kanki wani ciwon kin ji ko kai kawai hindu ta ɗaga mata ba don tana da wani iko a kan zubar hawayen nata ba su suke fitowa da kansu saboda kwanciya da ta yi da ɗumin bargon da ya rufe jikinta rub ya ba wa kwakwalwata damar tunanin asalin halin da take ciki ba ta yi mamaki don hamza ya kore ta tsakiyar dare da tsohon ciki ana kuma ruwan sama ba tana da tabbacin yana can kwance na baccin sha nutse don babu wani abu da yake shiga tsakanin shi da baccin shi yakan ce ko ma me zai iya jira bacci ba zai jira ni ba sake rintsa idanuwanta ta yi gam har raɗaɗi suke mata da ta san kukan da ta sha ni a daren kukan da ba yanzu ta fara shi akan hamza ba bata dai san ranar ƙarshe da za ta daina ba da gaske take yi lokacin da ta ce mishi na manta ranar ƙarshe da hawaye na suka zuba kan wani abu da ba kai ba sai take ji kamar tun tana yarinya rabon da wani abu ya saka ta kuka sai bayan da ta haɗu da hamza daga ranar ta fara kukan da ya kawo ta inda take yanzu ko dai sai mun je asibiti a daren nan mama ta tambaya cike da damuwa don yi ta kam ba ta so ta ga mai ciki a wani hali tunda ta san shi kan shi ɗaukan nauyin cikin idan aka barka da shi ba tare da an ƙara maka wani ciwon ba ya yi sheka cikin dashashiyar murya sai ta ce a mama bacci nake so in yi ba wai don tana jin baccin ba kai mama ta jinjina in kawo miki ruwa kai kawai hindu ta girgiza mata da alamar a'a kyale ta ta a zuciyarta tana mata fatan samun sauki ta hau kan gadon tana jin mayafi ta rufe kafafuwanta sannan ta kwanta domin kanta har ya fara ciwo gara ko baccin ƙasa da awa biyu ne ta samu kafin asuba fitilar wayar ta kashe tana limshe idanunta hamza na ɗaya daga cikin mutanen da ba ƙaramin sha zai wa giya ta bugar da shi ba ya san ba ita ce ta saka shi bacci ba duk da ya kwankwaɗa daren jiya saboda yadda ran shi yake a ɓaci don haka da wani irin ciwon kai ya tashi kan nashi ya kara sarawa saboda aman da ya na giyar shi baya so ya shata da wannan yawan ran sha bala'in ɓace yake jin sa har lokacin don bayan ciwon kan da yake har da wani ɗumi ya ji ya ɗauka na ɓacin rai ɗan ƙaramin kicin ɗin da turawa suka fi yi wa lakabi da kitchenette ya shiga ɗan wajen girki ne da za ka ɗan iya dafa abin kari ko dai wani abu mara nauyi jikin shi sanye da gajeren wando amma ya saka riga mai dogon hannu haɗi da hula ya kuma saki hular a bayan shi ya riga ya yi wani irin sabo da riguna masu dogon hannu komai zafin da ake yi kuwa shi sai ya je iska na shiga mishi hannuwa duk idan ya saka riga mai gajeren hannu ko a gida baya zama da ita da daddare ma ba kullum yake kwanciya da singlet ba don ma zai lullube jikin shi tunda da ac kofi ya hada ya zuba kofin tangaran da yake rubuce da architect hamza jiki da yake baya son zaki ko da can balantana yanzu da ya san illar da yake da ita a jikin ɗan adam idan ya yi yawa haka ya fito da mok ɗin a hannun shi karɓaye yana haɗiye shi da ƙyar saboda zafi oh shit ya furta yana furzo iska ta bakin shi babu shiri ya koma kitchen net ɗin ya ɗauko cokali ya saka a ciki yana jujjuyawa cikin sanya ɗan sha iska ko da yaya ne kan madubin ɗakin baccin ya aje kofin yana duba agogon ɗakin ya ga ƙarfe takwas da kusan kwata yana da ɗan sauran lokaci don ƙarfe tara zai fita kuma ya yi wanka wajen durowa ɗin gado ya ƙarasa yana zama tukuna sai janyo farasitamol ya ɗauko ya ɓalli guda biyu yana ɗaukar robar ruwa da ke ajiye a gefe ya jefa maganin a bakin shi tukuna ya bi da ruwa ya sake miƙewa ya ɗauko mak ɗin ya kurɓa ya ci zafin ya mishi daidai bai ɗauki wani lokaci bai shanye yana zuwa ya wanke kofin tukun ya mayar da shi inda ya ɗauka gyara gadon ya yi tsaf don a rayuwar shi baya son ganin waje a hargitse ba kuma ya son ƙazanta koya take ko wajen aje kayan shi ka buɗe a tsare yake sai abin ya burge ka kowanne kalar kaya wajensu daban boxes ɗin shi da singlet a kan tsari suke shi yasa ya tsani wani ya shiga mashi ɗaki idan akwai abin da ya fi saurin ɓata mishi rai shine wani ya shigo mashi ɗaki ya taɓa wani abin don koya aka yi ƙoƙarin mayar da shi yadda aka gani yana shigowa sai ya gane sai da ya gama tukuna ya taka wajen wardrobe ɗin da take cike da bango ɗaya na ɗakin saboda girmanta wani farin yadi ya ɗauko da babu yake a jiki sai maɓallai ne kawai ya ɗauko kalan maɓallan sai agogo hula da takalmi duka bulu lokacin da ya gama shiryawa da wahala ko namiji ɗan uwan shi ya mishi kallo ɗaya bai sake kallon shi ba ya haɗu kamar ba daga jinsin bil'adama ya fito ba sai da ya feshe jikin shi da turarurrukan da ya fi so tukunna ya ɗauki mukullan motar shi yana takawa ya fita daga ɗakin ya sako daga bene zuwa ƙasa yana zuwa bakin kofa ya ja kyauran yana gyara labulan sosai yadda zai datse kuma bai damu da ya samu kulli ba tun da yana da mai gadi kuma ya san ba wanda zai bari ya shigo mishi gida zai kara mishi kashedi idan zai fita yana karasa wajen motar shi kirar toyota corolla ce 210 ya saka makulli a jikin murza yana budewa shiga ciki ya kunna yana fitowa da ita daga jerin motocin shi hudu in har wadda yake ciki cikon ta biyar kenan tukune ya kwana cikin tangamemmiyar harabar gidan nashi yana shirin fita da motar sai ya ga shigowar wata hakan ya sa shi fasa fitar da tashi ya zaune a ciki yana son ganin kowaye fakin aka daga gefe ɗaya hakan ya ƙara ɓata mishi rai saboda ba wajen da aka ware don yin hakan ba ne yana kallon huzaifa fito daga cikin 406 ɗin shi da duk ta ji duniya musin na buɗe ɗaya ɓangaren ya fito shi ma ganin su su biyun a tare sai ya sa hamza kashe motar ya buɗe shi ma ya fito ganin nasu na ƙara harzika shi lafiya ya tambaya cikin yanayin da ya sa huzaifa kallon shi da mamaki a bayyana a fuskar shi musin ne ya cewa kaya za mu kwashi tunda ya kula babu alamar mutunci a fuskar Hamza. Zan duba in saka muku rana. Cewar Hamza ɗin yana shirin juyawa. Ban gane za ka duba ka sa mana rana ba. Zai ya faɗi yanayin fuskar Hamzan na saka shi san ɗauke shi da mari. A duniya baya ƙaunar wulaƙanci ko ya yake. Ba shi da haƙuri ne ma ga baki ɗaya. Shi ba sosai yake shiga mutane ba, balantana wani ya harzika shi. cikin idanuwa hamza ya kalle shi yana shi amsa da hausa cikin idanuwa hamza ya kalle shi yana amsa mishi da hausa ne maka bayani ba wani yare ba me baka fahimta ba daga ciki wata yadda riyahu zai yana cewa musin ka yi magana da shi ya juya yana takawa wajen motarsu ya jingina bayan shi don idan ya tsaya ba zai yi san lokacin da zai kaiwa hamza naushi ba mun zo da masu mota da mutanen da za su kwashi kayan suna waje suna jira musin ya yi ƙoƙarin yi hamza bayani don su fahimci juna su ba rashin mutunci ba ne ya kawo su duk da abin da ya makanwar su. tarbiyyar da suka samu wadatacciya ce kai hamza yake girgizawa tun da musin ɗin ya fara magana fita zan yi ba kuma zan bar ku ko kaɗai a cikin gidana ba gaskiya gobe ma ina da abin da zan yi idan na saka rana zan faɗa ma hindin sai ta sanar muku so sai muhsin yake kallon shi akwai dalilin da yasa tun ranar da ya fara ganin shi tsaye da hindatu ya ji bai mishi ba a lokacin ya nema bai samu ba sai je da ya kwane na juyi yana faɗa ma kanshi yadda ba zai ƙara ɓata rai idan ya ji wace sai je da ya kwana yana juyi yana faɗa ma kanshi yadda ba zai ƙara ɓata rai idan ya ji wace mace ta yi wa maza kuɗin gora da zagi ba da matar shi da a ƙirjin shi tana bacci darajar tana karuwa a idanun shi bai gari ba wulaƙanta mace ba balle wadda ta kasance a ƙarƙashin kulawarka tun jiyan ya rasa kalar zuciya da take ƙirjin hamza da har zai iya koran mace tsakiyar dare ba tare da tunanin halin da za ta shiga ba mace ma da tsohon ciki kaga ba tashin hankali ya kawo mu ba kaya kawai za mu kwashe mu tafi inda musin ɗin ya san yadda hamza yake ƙoƙarin ganin ba su tashin hankali ba to aida ya wuce ya samu huzaifa sun shiga su sun bar mishi gida tsayuwar da suke lokacin da suke batawa da maganar kwashe kayan da take tsayuwar da suke lokacin shi da suke ɓatawa da maganar kwashe kayan da take dawo da hindatu tunanin shi ƙara harzuka shi suke yi ba kaɗan ba To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Sufyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance lafiya